وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا ديار قوة رمضان هجرة دبو تيادة تريه دا أربعين دبيو wanda ya zo قوة هدو ga watan hudu dubu biyu muna nan a cikin suratul baqara za mu je tashi aya ta ɗari da arba'in da uku na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك الفردة التي Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ta ɗari da arba'in da uku cikin suratul baƙara ya bayyana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da kuma al'ummarsa baki ɗaya. wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyanar da abubuwa masu girma guda goma game da shi na farko shi alƙur'ani mai girma magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kama attaura da injila da zabura da alƙur'ani da sufa ibrahim wa musa da sauran littattafai da Allah ta'ala ya saukar waɗanda ya bayyana mana su a dunkule ya kuma ware wasu ya musu bayaninsu rarrabe to littattafan da Allah ya saukar babu mai daraja kama alƙur'ani a cikin alƙur'ani kuma babu wata aya mai daraja kama ayatul kursi a cikin alƙur'ani kuma babu wata sura mai daraja kamar suratul ikhlas wanda ita kadai ayoyin ta kaɗan amma ta kai sulusun alkur'ani sannan na biyu Allah yana da mala'iku wanda ba wanda ya san adadinsu sai Allah da Allah ya tashi saukar da ƙur'ani sai ya aiko mala'ika jibrilu a cikin mala'ikun Allah ta'ala gaba ɗaya babu mala'ikan da ya kai mala'ika jibrilu to shi ya sako da alkur'ani sannan wanda aka kawo wa alkur'ani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allah yana da annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu da manzanni ɗari uku da goma sha uku alkur'ani ya faɗi guda ashirin da biyar a cikin ashirin da biyar an zaɓo guda biyar an kira su ulul azumi minar rusuli Sune annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa alaihimus salatu wassalam a cikinsu gaba ɗaya babu kamar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan abu na hudu yaren da aka saukar da ƙwar'ani a cikinsa shine larabci larabci shi ya fi kowane yare faɗi da yalwa da kuma yawan kalmomi wani nazari da bincike da aka yi an gano cewa harshen larabci yana da kalmomi sama da miliyan goma babu wani yare a duniya da ya haura miliyan ɗaya amma shi larabci shi kadai ya haura adadin kalmomi har wato miliyan fiye da miliyan goma wannan a cikin yare kenan babu yare mai ban mamaki irin harshen larabci domin a larabci ne kadai ake samun abu ɗaya yana da suna guda sittin. misali soyayya ibn al a cikin littafinsa Rabbatul muhibbin ya bayyana cewa soyayya a harshen larabci tana da suna guda sittin, kuma ba wai so so ba a'a soyayya ce kala-kala har ta kai kala 60 zaki yana da sunaye sunayen zaki sun fi guda 100 a cikin harshen larabci da sauran abubuwa masu tarin yawan sunaye wanda ba wani yare da yake da wannan yalwar yake da wannan gwanintar kuma harshen larabci to sai Allah ya zaɓi harshen larabci ya zama a cikinsa zai saukar da alkur'ani kun ji abu na hudu abu na biyar al'ummar da aka wa da alƙur'ani ita ce al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ita ce al'umma da ta fi kowace al'umma daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala babu wata al'umma mai darajar su sannan kuma kuntum kai ummatin ukhrijal lin-nas wannan shine abu na biyar sannan abu na shida watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa shine watan ramadan shi kadai ne watan da Allah ya kama sunansa a cikin alkur'ani shaharu ramadan allazi unzila fihi alqur'anu sannan abu na bakwai daren lailatul qadari a gaba daya babu daren da ya kai daraja kamar daren lailatul ya yasa daren lailatul ya yafi dukkan darare daraja saboda a cikinsa aka saukar da alkur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin daka abu na tara shi alkur'ani wanda ya haddace shi ya iya karatunsa yake koyar da shi a wajen Allah ba wanda ya kai shi daraja khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda yake koyan qur'ani yake koyar da qur'ani to babu kamar sa sannan babu wani majalisi da ya kai majalisin da ake koyan qur'ani wato daraja a wajen Allah duk wata majalisa ba majalisar da ta kai inda ake karanta Qur'ani domin a majalisar da ake koyan Qur'ani Allah yana saukar da manyan darajoji guda hudu mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده a majalisun ƙur'ani ake samun waɗannan manya-manyan darajoji guda hudu da farko nazalat alaihimus sakinatu nutsuwa tana sauka a majalisun ƙur'ani wa Gash'iyat humar rahmatu rahama tana sauka a majalisin qur'ani wa hafathumul mala'ikatu mala'iku suna zagaye majalisin alqur'ani suna musu addu'a wa zakarahumullah shine wato girman daraja Allah kuma da kansa zai ambaci yan wannan majalisi kowa Allah zai kama sunansa ya darasta shi ya kimanta shi ya kara masa matsayi sannan a lahira kowace ibada tsaye da ita ake amma banda ta qur'ani Wa aljanna bayan an shiga za a ce ikra wartaqi ikra wartaqi kama kunta tubattilu fi dunya fa inna akhira manzilatika inda akhira ayatin taqra'uha yi karatun qur'ani ka ƙara yin daraja ka ƙara samun matsayi ka ƙara samun katafaren gida ƙarshen matsayinka shine ƙarshen ayoyin da ka haddace na alƙur'ani haka mai aya dubu yana da daraja da matsayi da gida ka fare mai hawa dubu mai aya dubu biyu ya wuce shi da gida mai hawa dubu wanda yake gabansa ha'aje kan wanda ya haddace aya dubu shida da mai tan da talatin da shida shi ne ƙarshen matsayi da za a samu a cikin alkurani Yake hawa ta yi da makunta turatilufin duniya Saka wannan shi ya sa. al'umman nan ta samu daraja da wannan littafi alqur'ani mai girma sai Allah ta'ala ce wa kazalika ja'alnakum haka nan muka sanya ku ummatan wasatan kuka zamo al'umma mai adalci kuka zamo al'umma zaɓaɓɓu domin wasu yana nufin zaɓaɓɓu wasu yana nufin masu adalci wasu yana nufin madaidaita waɗanda ba sa wuce gona da iri ba sa kasa gona da iri to wannan da Allah ya sanya al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta zamo al'umma zaɓaɓɓu suka zamo al'umma masu adalci suka zamo al'umma waɗanda ba sa wuce gona da iri ya yi haka ne sai ce litakunu shuhada a alannas domin ku zama ku ne masu bayar da shaida akan mutane za ku zo masu ba da shaida akan mutane ranar alkiyama wato Allah ya wanke sahabbai ya ba su darajar da ta kai a karɓi su. a musulunci ana karɓar shaidar mutum ne idan ya cika sharuɗa kamar haka na farko ya zamo ya balaga na biyu ya zamo mai hankali ba mahaukaci ba na uku ya zamo yana furtawa wata yana iya magana a gurin shaidar magana ake bukata sannan na hudu ya zamo yana da hadda ya haddace abin da zai ba da shaida a kai na biyar ya zamo yana da adalci na shida ya zamo musulmi waɗannan sharuɗa duka sahabbun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun cika su haka Allah ta'ala ci a karɓi shaidar su waɗanda ba a karɓar shaidar su a musulunci su goma ne ko abu goma ne zai sa ba za a karɓi shaida a musulunci ba na farko yarinta sai dai a wasu gurare guda takwas akwai gurin da aka yadda a karɓi shaidar yara yara ne suke wasa a tsakaninsu sai wani yaro ya ɗauki ƙarfe ya bugawa wani aka duk suka tafi gida suna cewa wane ne wane ne wane ne wane ne suka ittifaki akan wane ne to za a karɓi wannan shaida idan wani babban mutum bai shiga tsakaninsu ya ce ku ce wane ba sai alkali ya amfani da shaidar yara a kan cewa suna wasa wane ne ya ji ma wane rauni ko wane ne ya kashe wane ko wane ne ya hankaɗo wane daga sama ya faɗo duk yara ne a gurin kuma bakin su ya zo ɗaya to kaga anan sai a karɓi shaidar yara amma sai wani babba ya ce kai ku zo ku zo ungo alewa yau ba su alewa ce ku je ku ce wane ne to kaga ya canza musu ra'ayi to anan in babba ya shiga tsakaninsu sai an tsaya an tantance kafin a karɓi shaidar yara Ba haka sannan ta bi hauka ba yadda za a yi mahaukaci ya zo ya ba da shaida a karɓa don mahaukaci shi kansa hankali bai ishe shi ba ta ƙaƙa za a karɓi shaidarsa na uku kafirci idan mutum ya zama kafiri ne arne ne ta ƙaƙa arne zai zo ba da shaida a musulunci kuma a karɓi shaidarsa a kan abin da ake buƙatan sharaɗin musulunci a gurin sannan na hudu fasikanci idan mutum ya zama fasiki ne in ya ba da shaida ba za a karɓa ba saboda fasikancinsa ya soki wannan shaidar tasa sannan adawa ya zama tsakaninsu da wanda ya ba da shaidan akwai ƙiyayya akwai gaba haka ce waye shaida sai aka ce wane ne da suka taɓa neman aure ya ka da shi wanda kuka taɓa neman aure ka ka da shi kuma shi ne shaidan da zai zo ba da shaida a kotu akan ka zaka yadda ai ta zai shi yayi shine kan mako wani bata lokaci na aiki yana yi saboda watakila wannan kiyayya ko gaba ko bambancin ra'ayi ko bambancin dariƙa ko bambancin ƙungiya ko bambancin launin fata wani zai iya masa tasiri ya rufe masa ido ita ya ƙin adalci saboda wannan kiyayya da gaba sannan akwai tuhuma ana tuhumar mai ba da shaida cewa zai ba da wannan shaidar amma kuma akwai wani abu da zai iya biyo baya ana ana tuhuma adalcinsa wannan shi ma ya ba da shaida ba za a kafa ba sannan ya zama shaidar ana so a gani da ido sai ya zama ko makaho ne ko shaidar nan ana so a furta da baki shi kuma kurma ne kaga ba da za a karɓi shaidar sa anan in dai ba shari'a ta yadda ya rubuta kuma ya iya rubutun kuma ya rubutan daidai ba bane sai kusanci kusanci in yayi yawa ba za a karɓi shaidar wanda ya kusa da kai dabba a kanka misali aka ce waye shaidar ka kana bin wani kuɗi kace matata matarka ai kaga matarka tunda za a yi mata cefane da kuɗin za ma ta iya dafa qur'ani ta ce lalle ana bin kuɗin nan Ko waye shaida kace ɗanka Ko waye shaida kace babanka ko ƙaninka in kusanci yayi yawa to ba a karɓa shaidan wanda yake a nan domin zai iya ba da shaida da za ta zama maslaha ga wannan sannan rashin kiyayewa ya zama da ya zo aka tambaye shi me ya faru sai ce ina jin ko kaza ko kaza ko shi ne ko ba shi ba ne to kaga ya rikice rashin haddace me ya faru wannan ba zai sa a karɓi shaidarsa ba sannan idan alkali abu na goma ya fahimci ba da shaidan nan zai iya jawo wa mutum wani amfani ko ya tunkuɗe masa wani sharri mutum da yake bin ka bashin miliyan ɗaya za ka ce ya shaida sa sai ce kai ne dama kana so ya ɗaga maka kafa ko ya rage maka kagan ka je kotu ai za ka bashi gaskiya saboda yana bin ka bashi ko kuma dama kana so za ka auri yarsa sirikinka ne aka ce wa waye shaida sirikin nan naka shi ya ce ina Ban ba shi ba ne to kaga ce to to lalle ba ni bane to wannan shaida za a iya tuhumarta saboda za ta iya jawo maka wani amfani ko za ta tunkuɗe maka wani sharri wata baiwa Allah ta zo tana so za ta karɓa addinin musulunci ta iso daga ina kike daga ina kika taho daga billiri kuna so za ki musulunta ke kika yadda ki musulunta ko wani ya miki dole ke kika yadda da amincewarki da yardarki da san ranki ko zan gaya miki abin da ake karɓar musulunci da shi in kin amince yanzu haka kin zama musulma ashhadu Allah ilaha illallahu وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله ورسوله abin da kika faɗa cikin harshen larabci zan fassara miki zuwa hausa don su fahimci da suka ce kin ce daga yau na ɗau alƙawari na shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai kin yarda da haka sannan kin ce daga yau na shaida na amince bisa yarda ta annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci kin yarda da haka kika ce daga yau na shaida annabi Isa bawan Allah ne annabin Allah ne manzan Allah ne ɗan Maryam ne ba dan Allah bane. kin yarda da haka ko menene sunanki wanda ke amfani da shi a da ha agnes to a ci gaba da kiranki agnes kina so a ya miki wani suna wani suna kika zaɓa maryama ta ce maimakon Agnes a kiranta da suna maryam cikin zaɓo suna wanda shi kaɗai Allah ya kama a cikin Alƙur'ani a cikin sunayen mata shine sunan ana maryam ya zo a gurare daban-daban har guri talatin da hudu Allah yana kama sunan nana maryam don haka muna muki addu'a muna fatan Allah ya tabbatar da ke a musulunci Allah kuma ya sa a musulunci ya zama tsira gare mu baki daya yanzu akwai yan kwamitin mu za su miki bayani a za ki je gurin su yanzu su miki bayani akan abin da ya hau kan wanda ya musulunta na nan kusa kusa da kuma na nesa Allah tabbatar da mu Shi ne Allah subhanahu ta'ala yake gaya mana game da darajar sahabbai cewa Allah ya yarda su ba da shaida akan al'ummatan da suka gabata muka ce ba a karɓar shaidan mutum ko sai ya zama adali kasancewar Allah ya ce za su zama shaida wannan hujja ce cewa sahabban annabi adalai ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko muka ce akwai abubuwa guda goma da muka kawo akwai yarinta akwai hauka akwai kafirci akwai fasikanci akwai iyayya akwai tuhuma akwai rashin alar bayar da shaida akwai kuma kusanci in yayi yawa akwai rashin tabbacewa akwai shaidar da zaka bayar wacce za ta jawo maka amfani ko ta tunkuɗe maka sharri a wasu gurare a musulunci za mu ga ba a karɓar shaida sai ta mutum hudu idan ka zo da mutum uku ko mai kirkinsu ko duniya ba mai kirkinsu ba za a karɓi shaida ba a ina ne tambaya a wani guri ne in ka kawo shaida uku dukkan su mutanen kirki ko su suka fi kowa kirki a duniya shaida ta wata cika ba a wani guri ne wajen zina ko dole sai an samu arba'atu shuhada to kun ga anan shaida ɗaya bai isa ba biyu bai isa ba uku bai isa ba sai hudu hudun ma ko basu isa ba sai sun zama adalai in aka samu uku mutanen kirki ɗaya fasiki duk sai a zubar da ko kuma wajen ba da shaida kowa sai ya faɗi wani abu daban aka ce me kuke tuhumarsa da shi suka ce zina kai yaushe ka gan shi yake da daddare kai yace da safe kai yace da rana kai fa yace a da asuba to ba wanda ya bada shaida ko suka ce sun gan shi yana zina aka ce to kai yace a tsaye kai yace a zaune kai fa yace a tsugunne kai fa yace a cikin daki wannan yace a ƙasa wanda yace a kan gado ko da lokaci ne sai a zubar da shedar su saboda a samu ittihadi ba ko suka ba da shaidar sun gan shi yana zina aka ce kaifa yace ni na zo na gan shi da jajayen kaya wanda yace lokacin ya sa fararen kaya wanda yace ya sa shuɗayen kaya wanda yace sai a ce shaidar bata karɓi ba an samu bambancin yadda za a ba da shaidar to shaidar ta rushe kun ga saboda mutunci ya kare mutuncin mutum ai Allah ya san kayi in mutum ɗaya ma ya ganka amma baya so a ci mutuncinka ai maka kage sai a bakka da shi tun da shaidu ba su kai ba kuma su kai shi su jafari in Allah yana son ya tona maka asiri gaba sai ya kawo shaidu hudun su kama ka dan a jefe ka ko a bulale ka wannan mutunci ne Allah yake karewa namu ba wai dole sai hudun sun ganka sanin kai ba amma Allah baya son a tozarta ka in ba a samu mutanen kirki ba saboda ka ai maka kaji ko ai maka sharri na biyu akwai inda ake karɓar shaidan mutum uku kuma idan mutum uku suka ba da shaida to ta isa ina ne mutum da ya mawadaci yana da arziki sai ya tsiya ce. da aka zo ana raba zakka sai aka gan shi a layi aka ce alaji ya ana raban sadaka ko zakka ka shiga layi bayan haramun ne mawadaci ya karba ya ce wallahi na ce. aka ce waye shaidarka ta ce makota a ce to kawo makotanka mutum uku wanda za su ba da shaida ka tsiya ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ba ta halatta ga mawadaci sai ya tsiya ce har mutum uku makotansa sun ba da shaida cewa lalle ya shiga halin kakanika sannan sai a juya maimakon a karba daga hannunsa sai zama yanzu shi ake bawa to a nan gurin shaidan mutum uku ake nema sannan akwai da ake neman shaidar mutum biyu kawai wata shidu shahidai min rijaliku akwai da za a bani shaidar mutum biyu misali bashi zan baka ko bashi zaka karba ko aure za a yi duk wannan taron da muke yi da yawa a wajen aure ai duk gayya ce kawai mutum biyu kadai sun suka halarci ɗaurar aure an gama ta wannan sada zumunta ne wajen ɗaurin aure ya zama filin sada zumunta wani ba a haduwa da shi sai a wajen ɗaurin aure shi sa ake gayyato mu da yawa amma mutum biyu ma in suka zo a shari'a aure ya tabbata ga mai karba ga mai bayarwa ga mutum biyu shaida haka in za a siyar da wani abu shaida kuɗi in aka sa mutum biyu ko daukan bashi ko ba da bashi ko karɓo bashin ko ciniki an sa mutum biyu shikenan shaida ta tabbata akwai kuma inda ma za a iya sa mace biyu namiji daya fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan man taradawna min ash-shuhada za a iya sa namiji daya a sa mace biyu ukun nan mata biyu namiji daya sun isa su bada shaida akan abin da ya shafi harkar kuɗi akwai kuma da ake karɓar shaidar mutum ɗaya kai addinin musulunci da daɗi yake akwai abin da mutum ɗaya in ya ba da shaida za a yadda kamar ina misali ganin wata Allahu akbar malam yusha'u yace ganin wata Abdullahi dan Umar yace tara annasul hilal ara'aytuhu fa akhbartu rasulallah anni ra'aytuhu fa samahu wa amara an-nasa bi mutane sun tafi neman ganin wata sai zama ni kadai na gani nazo na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na gani annabi alaihi salatu wasallam yace ka gani nace na gani sai ya ɗau azumi yace kowa ma ya ɗauki azumi haka akwai mazhaban malaman da suke ga mutum ɗaya ma haka nan wajen karɓar hadisi da ingantacciyar magana shi ma an samu mutum adali sika bab za a iya karɓar shaidarsa akan wannan hadisin da ya tabbata ta hanyar mutum ɗaya mai adalci kuma amintacce kuma mai hajja to kun ga wannan wato shi ma ana karɓar akwai kuma da ake karɓar da ɗaya ma rak kuma shaidar shayar da nono ai wani ya yi amarya sai da suka tare da amaryarsa malam ana angwanci so ta tsohuwa ta shigo ta ce la kai wane kai ka auruwance kai na ba ku nono kuna yara ya ke faruwa ne ne take ba ba ku nono kuna yara don aka bai halatta ka aure ka ba bai halatta ta aure ka ba ya ɗauko dokinsa ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah muna zaune ni da amaryata wata tsohuwa ta shigo wai ta ce ta tsaya wai tana zato ko tana ganin yana son ya je maganar wai ta ba mu nono muna za'amat ta rai cewa wai ta ba mu nono muna yara ya za a yi sannan ya ce haifa wa ƙarfi ƙila ce ya za ka yi a je ka abu da amaryar an karɓi shaidar wannan matan guda ɗaya akan ne akan shayarwa kuma an yi mai an rushe auren ba ce su ka mutum biyu ko ko kaza ba sai ta isa an ba da shaida to haka da wajen haihuwa mutum ne ya mutu sai ya ban matarsa da ciki ɗan ce take da matarsa kuma wannan cikin shi kaɗai ne ɗansa kuma ya bar miliyan dubu yana da shaƙiƙai yana da li'abbai yana da li'ummai ita kaɗai wannan matar wannan ɗan idan ya zo da rai to da shaƙiƙan da li'abban da li'umman a cikin miliyan dubu ɗin nan ba wanda za a ba kofi kaga akwai bukata a sa security to wajen haihuwar in aka haife shi babu rai ba zai tara kowa ba shi ba ba za a tare shi ba amma da ya zo duniya sai ya kuka ko da na sakan biyu ne sai ya mutu to ya zo da rai zuwansa da rai ya cinye miliyan dubun nan yanzu miliyan dubun nan ta jaririn ce shi kuma jaririn ya mutu haka sai kuma yanzu shi kuma wa zai ci gadon wannan jaririn to saboda wannan matsalar alkali zai tuka mata su je inda za a haihu su tsaya su ta ido jariri na lekowa su kuma suna tsara kunne idan ya zo da rai ya yi kuka ko da shawaye ya nuna ya ture duk shaƙiƙai a li'abbai da ko bai zo da rai ba to kaga wani yana iya zuwa ma yana wuce cikin fa yadda rashin imanin nan ya kaɗa ko ne hatta abincin da za a bata sai an sa security saboda wani yana harin kuɗin nan amma jaririn nan zai iya tare masa to za a iya ba ta guba ta ci ta mutu ita da jaririn ko a ba ta abin da jaririn zai shaƙe a ciki za ka sai alƙali ya ɗauke ta daga gidan gaba ɗaya ya kai ta wani sef ɗin guri ya sa mata masu kula da ita su ma amintattu sau da su za su ba shi shaidan an haihu lafiya yaro ya zo da rai shi kenan an samu hajjabu iskafin da an zubar da dangi a ba su dama an kana da mutum uku a duniya da shakikanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da li'abbanka da kuke uba ɗaya da li'ummanka da kuke uwa ɗaya in kana da mutum uku ba wanda za a ba shi ko titi da uba da ɗa da jika ɗan ɗa namiji in aka samu ɗaya daga cikin ukun nan shakikai da li'abbai da li'ummai ba su da gadon ko titi a cikin dukiyarka kun ga wannan ne yasa dole sai an sa mata a nan shaidan mata za a karɓa a irin wannan guri sannan akwai kuma inda za a karɓi shaidar yara kamar yadda muka gabatar abu ne ya faru yara suna wasa wani ya hankada wani rijiya ko ya hankada shi teku ko ya murgino shi daga sama ko ya ɗauki wani karfe suna wasa ya maka masa sai a tara yaran a ce musu waye yayi duk sai suka nuna suka ce wannan ne ba su saɓani ba kuma wani babban zai shiga tsakanin su da shari'i guda biyu to wannan zai sa a kayyada cewa wannan yaran shi ya sabba mutuwar wannan saboda yaran da suka ba da shaida a tsakanin su amma aka ce an yi laifi aka ce waye shaida ka kace yara zai ce ina ruwan yara da rukai me ya hada su da kai za ka bi shaida su ba to wannan yasa yana shaida ta taso karkashin wannan aya da Allah ta'ala ya wanke sahabbai ya ba su daraja yace wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan alwasatu shi da muka ce al-udulu al su zababbu su ko masu adalci su da kuma waɗanda suke madaidaita waɗanda ba sa wuce gona da iri litakunu shuhada ala nas domin ku kasance masu ba da shaida ala nasi suwaye annas anan ana nufin al'umman da za su zo ko kuma al'umman da suka wuce al'umman da suka wuce tare da annabawanku in an zo ranar alkiyama al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su za su ba da shaida a kansu kamar da ya zo a cikin hadisi na abi sa'id al-khudri suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani annabi zai zo rana alkiyama da mutum daya annabi ne amma mutum daya ya ji wa'azinsa wajen mutum daya aka aike shi ko mutum daya ne kawai karɓi wa'azinsa wani annabi zai zo da mutum biyu duk wa'azin da ya mutum biyu suka yadda wani annabi zai zo da mafi yawa da haka sai a kirawo annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummansa kowane annabi a kira shi da al'ummansa sai a ce musu su al'umma wannan annabin ya kai muku sako sai su ce a'a sun da wuta ce a'a bai kai muku ba sai a ce wa annabin kai ka isar sai ce na isar saboda Allah yana son komai a yi shi da ya san komai ya ma fi kowa sanin komai shi kuma ya tsara komai din amma yana son a tattauna ko a ba shi dalili ya kare kansa ta kai musu ya ce eh na kai kai an kawo muku suka ce a'a sai a ce to kai waye shaidar ka akan ka kai sai ce ummatu muhammadin Muhammadu wa ummatu shaida ta annabi alaihi salatu wassalamu da kuma al'umman sai a kirawo annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummansa sai a ce ku za ku zama shaida wannan annabin ya wa da mutanensa sako sai al'umman manzan Allah su ce kwarai sai a ce to ya kai kuka sani sun ce Allah kai ka aiko annabinmu da alqur'ani a cikin alkur'anin ka gaya mana duk da ta ta kare so da haka mu mun dogara ne da qur'anin da ka saukar shi kuma qur'anin ka duk abin da ya zo a cikin gaskiya ne kuma ta gaya mana yadda ta kwashe tsakanin wannan annabi da al'ummansa kuma a ƙarshe ta gaya mana ba su yi imani ba sai Allah ta'ala ya karɓi wannan shaida wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan ay adlan aw udulan litakunu shuhada 'ala an-nas ku ku zama masu ba da shaida akan mutane wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida ku kuma annabi ya zama shi ne shaidar ku wannan ma ƙarin daraja ce mu shaidar mu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ko mu ne shaida akan annabawa haka mun zama shahid mun zama mashhud annabi ya bada shaida akan mu mu ko mu bada shaida akan al'umma kowa sai an tambaye shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace jama'a kun shaida na isar muka ce mun shaida kun shaida ce Allah ka zama shaida yadda ka aiko ni da sakon nan ban kara ba ban rage ba na isa musu shi cin wanda ya ya tsira wanda ya canza a haɗu da shi a ranar alkiyama saka wannan aya shi sa Allah ta'ala cikin surata hajji huwa jitabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada'a 'ala nas domin annabi ya zama shi zai ba da shaida a kanku ko kuma ku ba da shaida a kan al'ummatan da suka gabace shi cewa an isa musu da wannan sako kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya umarci abdullahi dan mas'ud ya karanta musu suratul nisa da ya iso gurin nan sai annabi aka ga idan sa yana hawaye sai ce tsaya haka hasbuka ya isa haka fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alayha Allah ya tabi musanya al-qiblat da kake kanta ba wacce kake kallo illa li na'lama sai domin mu san sanin da zamu hukunci kai wa zai bi wa zai saba wato ya zama jarabawa kenan ya zama ilimi ne na shari'a man ar rasula wanene ne zai ba annabi man yanqalibu ala aqibayhi wa ne kuma zai juya akan digadigensa ya kibin manzon Allah zaka juya alqibla daga baitul muqaddis ta koma ka'aba ko daga ka'aba ta koma baitul muqaddis Allah yake ce jarabawa ce dai don na bayyanar na kuma yi hukunci ta ba da lada ko kam mutum da laifi kan wanda za su annabi da wanda za su juya su yi ridda domin jarabawar guda biyu ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake maka mun gabatar cewa yana kallon Ka'aba in zai salla da aka yi hijira sai aka ce ya kalli Baitul Maqdis bayan an yi wata goma sha bakwai ko sha shida ingantacciyar waya sai kuma aka ce juya ya kalli Ka'aba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kallon haitul makadisi sai yahuda suka dinga cewa in gashi dan ya fara gunmu da yanzu yana bin alƙiblan mu wata rana ma zai juye ya bi addinin mu so kuma su kuma quraish suka ce kun ji dan Allah yana cewa shi mabiyin annabi Ibrahim ne amma ya ki kallon Ka'aba a kibla annabi Ibrahim sun jaraba guda biyu ko to da kuma aka juya aka kalli ka'aba su kuma kashe suka ce ɗansu ya dawo gida su kuma yahuda suka ce tun da ka juya baya ta gaban alƙiblar mu dama mu za mu yarda da addinin ka ba kuma sai ya zama duk inda aka kalla ba a tsira ba ka kalli ka'aba yahuda su ce ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha in ka kalli kuma baitul Turai quraishawa su ce me yasa bai kalli gida ba saboda ko ina akwai jarabawa su sahabbai da suke bin annabi sallallahu alaihi wasallam su kai suka cinye wannan jarabawa su yan me aka ce ayi me ake so mu yi me Allah yake so ayi mu yi shikenan sami'ina wa ata'ana mun ji ne mun bi ba yan sami'ina wa asrina ba zaka shi sa Allah ta'ala ce wa in kanat in din asalin ta inna ce ana kiranta mukhaffafa min as-saqila wasu muha damiru sha'an wa qissa bayan wa innaha tabbas ita wannan doka ta a juya na. a juya nan da izinin Allah da dokarsa la kabira kan tana da wahala tana da girma tana da tsanani a dinga jujjuya ka in ba kauna Allah kake ba sai ka ta tambayoyi illa alal ladina hadallah sai dai ga waɗanda Allah ya shiryar da su su kansu da matsala ko ina Allah ya ce yi za su yi wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah bai kasance zai tozarta imanin ku ba anan imani ne yake nufi da imani shi da sallah wanda yake yin sallah to yayi imani domin sallah an kira ta imani saboda juz'un ce min al-iman al-amalu min al-iman al-iman qawlun bil lisani amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah shine aqida ahlus sunna cewa al-iman yashmalu al-aqwala wal af'ala az-zahira wal batina wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ta'ala bai kasance mai togarta ko mai wargaza ko mai tarwatsa ko mai lalata imanin ku ba shine sallar ku inna Allah tabbas lalle dahir Allah subhanahu wata'ala bin nasi ga mutane baki daya la raufun mai zalfafafiyar rahama ne rahimun ko mai jin kai ne ga bayinsa wa kana bil mu'minina rahima saboda waɗannan sunaye guda biyu ar-raufur rahim sunaye ne da suke fito mana da girman Allah kuma rahamarsa ga bayinsa wannan rahama wanda bai same ta ba yayi asara domin Allah ya kira kansa ar-rahmanur rahim ar-raufur rahim sannan ya saukar da qur'ani ya kira qur'anin rahama ya aiko manzo ya kira manzon rahama ya saukar da shari'a ya kira shari'ar rahama ya kira al'umma ma al'ummar rahama kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma yace wanda ya fito a cikin mu shine wanda yake da rahama ar-rahimuna yarhamuhumur rahman haka muna tawakkali da wannan sunaye guda biyu nasifullaha bir rahmati wa bir ra'afati muna sufanta Allah da waɗannan sunaye guda biyu sannan muna kiran Allah da waɗannan sunaye guda biyu sannan muna tawassali da waɗannan sunaye guda biyu sannan muna kuma wato siffanta Allah da abin da waɗannan sunaye guda biyu suka kunsa na siffofin ra'afatu war rahama sannan kuma muna roƙon Allah ya lullube mu da rahama ya kuma gafarta zunubanmu wannan za mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko muka tuntuɗin harshe Allah ya yafe mana malam muna da dattijuwa 'yar shekara saba'in da biyar kuma tana fama da ciwon ido in ta yi azumin ya ƙara mata ya ƙara raguwa ko? ko za ta iya ajiye azumi sosai ai tsohuwa 'yan shekara saba'in da biyar a kara makalla ya kamata ta huta saboda rashin lafiya saboda tsufa shi tsoho iri biyu ne ko ma iri uku ne akwai wanda ya tsufa da ƙarfinsa da lafiyarsa da hankalinsa abinda duk matashi yake yi yana yi har ma azumin tsofaffi yake yi ba ruwansa sai kwana casa'in yana azumi tun rajab zai ɗauko ba zai sauke ba sai ranar sallah ya yi rajab ya yi sha'aban ya ramadan wani kuma ya yi sha'aban ya yi ramadan ya yi sittin shi ne azumin tsofaffi to kaga wannan masu ƙarfi ne masu lafiya ne tsofaffin mu sun sha wahala bayan Allah kowa ya kawo musu azumin tsofaffin na Allah alam wata kakan mu haka take yin wannan kwanakin in mun ce ki huta ta ce to ai an ce na tsofaffi ne kama ana nufin tsohuwa ba ta shiga aljanna ba sai ta yi kwana 90 ko 60 tana azumi to sai gashi a she ramadanan ma in tsufa ya kai wannan yanayin to wannan shine tsoho na farko wanda ba shi da matsala zai iya azumin sa na ramadan tsoho na biyu shine wanda ya tsufa tsufan ya haɗu da rashin lafiya shi tsufa shi kansa ciwo ne kuma sai suka haɗu da rashin lafiya to kowanne sai dinga tsokata kowanne idan zai tashi sai rashin lafiya ya tsokano tsufan in tsufan ya zo sai tsokano rashin lafiya an ce dama waɗannan biyu in suka haɗu to matsala ta zo ga tsufa ga rashin lafiya to sai ya sauke azumi ya dinga ciyarwa dalilin da yasa aka ce ya ciyar saboda babu ranar warkewa daga tsufa na'am akwai ranar da zai warke daga tsufa to kaga ashe kenan babu ranar da zai rama wannan azumin to sai ya dinga ciyarwa a bakacin wannan azumin wannan tsohon lamba ta biyu shine irin tsufan da Anas dan Malik yayi har ya kai kusan shekara ɗari ya kasa azumi amma yana cikin hankalinsa amma ba zai iya azumi ba in aka yi ramadana sai tara muskinai guda talatin ko ashirin da tara gwargwadon azumin da aka yi a shekarar sai ya dafa musu abinci ya ba su dafaffe ko kuma ya ba su ɗanye kuma wajen ciyarwar tana da hanya guda uku hanya ta farko za ma ka iya ciyarwa tun kafin ramadan din hanya ta biyu za ka iya ciyarwa kullum aka kai sai ka ciyar hanya ta uku ka iya ciyarwa bayan an gama ramadan din wannan shine hanyar ciyarwa wani abin da za a ciyar shi ma kashi biyu ne Za ka iya ciyar da danye ka iya ciyar da dafaffe ɗanye ne mudu sai a kasa shi biyu yadda ake gane mudu wato ku a gurin kun ce mudu da kuke kira karamin kwano shi yasa ne amfani da yaran ku na nan mudu yadda ake gane shi mai matsakaicin hannu idan ya cika hannunsa fam so hudu to an samu mudu daya cikin tafin hannu so goma sha biyu shine babban kwanan shan ruwa wanda irinsa guda arba'in yake cika babban buhu to jiya jiya ko shine yake cika babban buhu guda arba'in to wannan cikin tafin hannunka sau hudu shine mudu daya kenan kowane tiya daya za a iya ba mutum hudu wanda ya sha azumi talatin kenan yana bukatar tiya nawa tiya nawa ke bukata kowace tiya za ta za ta yi daidai da mutum hudu tiya nawa kenan ke bukata tiya bakwai da rabi misali yana bukatar tiya bakwai da rabi don ya ciyar da miskini kuma abinci da fafe ne to plate guda a saka nama ai abinci matsakaici ba mai tsada can ba ba mai arha can ba misali wake da shinkafa da miya da yankan nama guda ɗaya a sama ko shinkafa da taliya da salad da yankan nama guda ɗaya a sama kaga wannan dai an san ba laifi ko matsakaici abinci kenan ko a sa cinyar kaza ɗaya in ji alhaji ne sai tsoho na uku shi ne ya tsufa kuma ya rasa hankali tsufan ya gusan masa da hankali to shi wannan ba ma ramadana a kansa balle a ciyarwa saboda alkalami ya riga ya sauka a kansa tsohon da ya zama ya kai kharif ana kiransa kharif da larabci ya riga ya tsufa har yana magana ba a ganewa ana masa abu bai san ma me ake ciki ba to wannan alƙalamin ma gaba ɗaya sauka a kansa ba magana kurama masa azumi ba magana biya masa azumi ba magana a ciyar ba ma alƙalamin a kansa ya kai lokacin da amma sauke alƙalami saboda alƙalami baya hawa kan mutum uku rufi alƙalamu an salasin anin na'im hatta yastaiqiza wa anil majnun hatta ya wa wa'anin sabi hatta yahtalim to shi wannan kharif din nau'i ne min al-junun haka sai aka sarka alƙalami a kansa to wannan shine a takaice amsan tambayar ka game da wannan dattijuwa sai ku duba ku ga wani layi ta faɗo cikin yanayin tsufan nan guda uku malam mai wannan tambaya yana cewa suna waya da budurwarsa kawai sai ya ji mazi ya fito to shi me ya haɗa shi yin waya da budurwarsa kuma ana cikin azumi ya kamata ya ka karanta mata hadisi assalamu alaikum wa rahmatullah qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu al-bukhari wa muslim kanka shawaya amma me ya hada ka ana azumi kuma ka zo kana dalil dalil lobin lobin a ga wanda ai ne rigima ne kai ma da gangan kai yanzu azumin sa yaya ya shiga wanda yake azumi ya yi mazi ta hanyar sha'awa mai risala ya ce azumin ya karye kuma dole ci gaba da rufe bakinsa har sai rana ta faɗi bayan sallah sai rama guda ɗaya in ko ya ganganta mani ya fuso to sai ya yi sittin da ɗaya sittin na neman gafara sai kuma na ramuwa da haka kai matasa sai a yi hankali ku bata da budurwan mana sai bara maza sai a shirya in za ta zo maka matsala sai ka ce kun bata ko kai bulokin ɗinta kenan bayan ramadana ka ce ya haƙuri ramadana ne ya zo kuma ke na san kika bugo kin dinga wani tujawidi da gunna da kalkala da sukura ni kuma gashi azumi nake yi da shi yasa na yi bulokin din sai ba ramadana kaga wannan ne hanya mai sauƙi da za ka nuna wa mace cewa ka ta maka azumi malam a shekara nawa azumin yake wajaba akan ƙyamaci. ya mace azumi yana zama wajibi a kanta idan abu hudu ya faru na farko idan ta kai shekara goma sha biyar duk wacce ta kai shekara goma sha biyar to azumin ramadana ya zama wajibi a kanta yadda yake wajibi a kan babata da babanta na biyu idan ta fara jinin al'ada ko da ya shekara tara ce wata takan fara jinin al'ada da wuri wata a goma wata a tara wata a sha ɗaya wata a sha biyu da ta fara jinin al'ada to alƙalamin shari'a ya hau kanta na uku idan ta ɗau ciki ko za a ganta da ciki ko ba ta ko ba ga al'ada ba in ta ɗau ciki to alama ce ta balaga dan ba za ta ɗau ciki ba sai wannan sannan sai mafarki mani ya fito to wannan shi ma alƙalami ya hau kanta sai kuma abin da suke karawa na tsarar gashin hammata da tsarar gashin gaba waɗannan duk su ma alamomi ne da su canzawar murya da su mummurɗewar jiki duk waɗannan uba ne da alamar cewa da fashewar murya da makamantansu da fitowar pimpis ɗin abubuwan da suke fito muku matasa duk alama ce ta cewa wajibi ka yi azumi ko ka ci ɗan karen duka duk waɗannan ana yi ne domin a san haƙƙin da ke kan iyaye na su fara kula da 'ya'yansu suna jansu a jiki don su fara koya musu shari'a tun kafin alƙalami ya hau kansu sha shari'a ta ce a koya ma mutum sallah tun yana ɗan shekara bakwai to haka azumi sahabbai suka ce muna koya ma 'ya'yanmu azumi tun suna ƙanana idan suka ji yunwa za su yi kuka sai mu musu 'yar tsana da ihil E ihil shine kamar auduga sai mu ba su su dinga wasa da ita har lokacin shan ruwaye kenan abin da iyaye suke cewa ku dinga ma yaro azumi rabi ko azumin moda ko azumin sha biyar rana wannan kuskure ne kada a koya ma yaro ibada ta wannan hanya a kyale shi ya kai ko guda ɗaya ne a ta sa a ta sa har a sha ruwa in an yayi ɗaya sai a ce to ya huta in yayi ya huta har jikinsa ya saba cewa zai iya yin azumi guda talatin ko ashirin da tara ma babu matsala kuma a yi masa kyauta in ya daure ya kai azumin kuma a gaya masa ba a laɗewa ba a ɓuya a sha alewa ba a ɓuya a ci biskit a ce kuma ana azumi in aka yi haka Allah yana ganin ka an ta abu dallaha ka annaka tarahu ba in ta rahu tarahu fa innahu ka to yaro sai ya koyi ibada tun yana karami ta yadda in ya girma ba sai an sha wahala ya riga ya saba da ita a jikinsa da muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukanmu ya gafarta zunubanmu rahmat da Allah yake rabawa a cikin wannan wata na Ramadana Allah ya sa muna da rabo Allah muna roƙonka ka kawo mana da masifu iri-iri da bala'o'i iri-iri Allah mun kai ƙarar rashin tsaro zuwa gare ka Allah ka ka inganta mana tsaro Allah mun kai ƙarar tattalin arziki da ya kare zuwa gare ka Allah ka ɗora mana shi Allah ka ba mu lafiya ka za mu zaman lafiya Allah duk wanda yake da damuwa ka yaye masa wanda yake da bukata Allah ka biya masa waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu mu da muke da rai Allah ya sa yi kyakkyawan ƙarshe waɗanda suke da ƴaƴa Allah ya sa zama masu albarka waɗanda suke da kangararu Allah ya shirya musu wanda suka yi aure Allah ya zaunar da su lafiya wanda ba su Allah ya ba su na ƙwarai wanda suke da lafiya Allah ya tsare musu lafiyarsu wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke neman aure maza ko mata Allah ya haɗa su da nagari waɗanda suke kasuwanci Allah ka sa albarka a kasuwancinsu da masu noma da masu kiyo da masu sana'a da masu aiki shugabanninmu Allah ka cika zukatansu da tausayi ka cika zukatansu da adalci ka cika zukatansu da gaskiya ka cika zukatansu da sun talakawa Allah ka sa su zama mana alheri Allah ka kewaye su da mashawarta na kwarai Allah muna roƙonka ka ji kuntar da lamarinmu a hannun waɗanda ka yadda da su Allah ka yarda da al'amarinmu Allah ka kare mu daga taɗewar duniya da lahira Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين